is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustapha na sakkwato da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Talata biyu ga watan Fabrairu. za ku ji cewa an ba da shawarar haɗa dukkanin jihohin Najeriya zuwa yankuna shida saboda rashin iya zama da gindinsu. A siyasar jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa wata mace na takarar zama dipite na 'yan Nijar da ke Amurka. Muna so mu mu taimaka ma mutanen da suke Nijar mu aikin mu kenan wanda muke yi tun dama Yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan irin rawar da kuke ganin ya kamata ɓangaren shari'a ya taka a yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da almundahana. Kamar kullum lambobin da za a kira mu a kai ita ce koko su ne biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Akwai mu kuma tafa da labarin wasanni amma a takaice yanzu kan a sha labaran duniya. To jama'a barkanku da wani. kungiyar ba da agaji ta duniya ta Red Cross ta kaddamar da wani asusu da ta ce na gaggawa ne domin neman taimakon kudaden da za a yi amfani da su wajen yakar cutar nan ta sauro wato Zika. Wacce za a wato za ta yi aibanta mutane kamar miliyan hudu musamman a kasashen nahiyar Amurka. A yau Talata ne ƙungiyoyi guda biyu na Red Cross ɗin da kuma Red Crescent suka kaddamar da asusun neman tallafin dala miliyan biyu da dubu ɗari uku domin an tankari wannan sabuwar cutar da ke sa ana haihuwar jarirai masu ƙananan kawuna. a jiya litinin ne ita kanta hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who ta aiwatar da cewa a hukumance yanzu cutar zika ta zama cutar da ke bukatar a kula mata da gaggawa kuwa domin tana iya kama mutane kusan akalla miliyan hudu a cikin wannan shekara yanzu yanzu kasashe 24 suka ba da sanarwar cewa cutar nan ta shiga kasashen su kafin kashin watan da muka baro na janairu kuma har zuwa yanzu cutar bata da magani a halin yanzu kuma bullar wannan cutar ta zika ya tilasta wani kamfanin kera motoci na kasar indiya alatilas ya canja sunan wata sabuwar motar da yake ne ya kera ya sa mata suna zika din a da a gobe larba ne aka yi niyyar kaddamar da nuna ita motar a wani bikin gwajin motoci a birnin new delhi shugabannin kamfuna da masana'antun samar da wutar lantarki na kasashen afirka haɗe da 'yan kasuwa masu zuba jari na gudanar da babban taron kolinsu na shekara-shekara a bana a nan birnin washington dc wannan kuwa yana zuwa ne tun bayan shirin dala miliyan dubu bakwai da shugaban amurka barack obama ya kaddamar a shekarar 2013 don rubanya yawan wutar lantarkin da ake samu a kasashen afirka sau biyu babban jami'in gudanar da washi wannan taron andrew harskovit ya ce ɗaya daga cikin manufofin wannan shirin shine ya samar da ƙarin wuta mai yawan ah, megawatt dubu talatin ya kuma ga cewa wurare a ƙalla miliyan 60 sun jona kansu ga shi wannan ah, koko ita wannan wutar hamshakin attajirin na amurka donald trump ya sha kasa a hannun abokin takararsa wato ted cruz a zaben fitar da gwani na 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar su ta Republican za aka gudanar jiya a jihar iowa na amurka yayin da a gefen 'yan democrats kuma hillary clinton da bernie sanders ne kusan suka yi kunnen doki a yawan ƙuri'un da suka samu ko da yake ƙarshen ta da an tabbatar da cewa hillary din ce ta zarce ted cruz wanda dan majalisar dattawa ne daga jihar texas ya galaba da kashi 28 cikin 100 akan shi donald trump din wanda ya karkare da samun kashi 24 cikin 100 wani dan majalisar dattawa daga jihar florida ma rubio kuma shi ya zo na uku abinda zai ba shi damar cigaba da zama a cikin takara kamar da muka ce a gefen 'yan democrat hillary clinton da bani sanders sun zo su yi kunnen doki ne inda maki ɗaya ya raba su da juna amma da hillary ita ta zarci. mutane akalla biyu suka rasa rayukansu wasu kuma da dama suka samu raunuka a cikin yamutsin da ya barke a birnin karashi na kasar pakistan lokacin da wasu suka yi yunkurin gudanar da zanga-zangar nuna rashin yarda su da shirin gwamnati na mai da kamfanin jiragen sama hannun 'yan kasuwa abinda ya kai ga yin zo mu gama tsakanin ma'aikatan tsaro da masu zanga-zangar. shugabannin shirya zanga-zangar sun ce ma'aikatan tsaro ne suka fara buɗe musu wuta lokacin da suke ƙoƙarin su yi tattaki a kan titunan birnin inda nan nema ma hedkwatar babban kamfanin jiragen saman pakistan pia take waɗanda ake wato waɗanda aka kashe da waɗanda aka yi wa rauni duk ma'aikatan kamfanin jirgin saman ne sai dai kuma wani jami'in 'yan sanda kamran fasal ya musanta zargin cewa 'yan sandansu ne suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar. An sha labaran ne ga sashen Hausa na Mujar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, ganin yadda da dama daga cikin jihohin Najeriya suka kasa zama da gindinsu, tsohon sakatare janar na kungiyar ƙasashe renon Ingila ko Commonwealth, Emeka Inyaku, ya yi kiran da a maida jihohi talatin da shida ɗin hukumomin raya ƙasa ƙarƙashin yankuna shida. Ga dai Hassan Umar Tambawal daga birnin Badin. tsohon sakatare janar na kungiyar commonwealth chief anyaku ya yi kira ga majalisun tarayyar najeriya da su bullo da wasu dokoki da za su haɗe jihohin najeriya 36 zuwa shiyoyi guda shida su bar jihohin a matsayin yankunan raya ƙasa chief anyaku ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake gabatar da lacca a jami'ar ibadan a jiya litinin tsohon babban sakataren kungiyar ƙasashe masu tattalin arziki bai ɗaya renon ƙasar ingila ya ci gaba da cewa today the relatively The non-viable 36 states have become so economically handicapped that most of them now find it difficult even to pay the salaries of their civil servants. Chief Anyaku ya ce a yau jihohin Najeriya 36 ba su da wani sukuni har ya kai ba su iya biyan albashin ma'aikatansu kana da yawansu suna ta waɗari ne a cikin suka. Ya bayyana cewa a lokacin da ake amfani da larduna hudu a ƙasar nan, ƙasar nan ta ci gaba ta hanyar amfani da lardunan hudu da ake samun gyada daga arewacin Najeriya koko daga yammacin Najeriya roba roba daga tsakiyar Najeriya ta yamma, manja daga lardin gabas, amma yanzu babu ci gaba. Da yake jawabi shugaban taron tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo cewa ya yi. The National Assembly must dismantle the culture of impunity opacness and corruption. Chief Olusegun Obasanjo ya ce dole ne majalisun tarayyar Najeriya su daina yin amfani da al'adar nan ta kariya su kasawa 'yan Najeriya komai a faifai sannan su guji cin hanci da rashawa. Obasanjo ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yaƙi zaman kashe wando da ya yi wa ƙasar nan katutu. Kana ta mai da hankali wajen samar da tsaro musamman a gabashin Najeriya inda ake yin tashin tashina. Babban bako mai jawabi masani tarihin ƙasa ƙasa da ƙasa da siyasa daga ƙasar Amurka Richard Yusuf ya ce akwai ababen tambaya game da Najeriya. The question is about how Nigerians are super performers in so many areas and yet you can establish Masani tarihi da siyasa Richard Yusuf ya ce abin tambaya a nan shine yadda 'yan Najeriya suka kasa a fannoni da yawa amma suna nuna kwazo sosai a fannoni da yawa a duniya sun kasa a wajen sufuri sun kasa a wajen kulawa da jami'o'insu sun kasa a wajen inganta fannin kiwon lafiya masanin ya ce wannan wani koma baya ne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambol sai kuma batun siyasar jamhuriyar Nijar inda wasu mata ke taka rawar gani. Hasalima wata mace 'yar jam'iyyar MPR jamhuriya ke takarar matsayin dufite na 'yan Nijar da ke Amurka wadda ɗazu-ɗazun nan na zanta da ita kamar haka. Sunana Khadija Salifu Sumaila Karanta, eh, Madam Said Nali. Na yi ashe kandida kina Eh, Depute na diaspora wato shugabar 'yan nijar da ke zama a kasashen waje kenan e duka waɗanda suke a nan wurin a ƙasan amerika duka ni ne na kamata in yi occupied da su mm, wato dai ki rinka taimaka musu ki sada su da mutanen gida ku rinka taimaka musu ta hanyoyi daban-daban kenan eh muna so mu taimaka ma mutanen da suke Nijar. mu aikin mu kenan wanda muke yi tun dama kamin in yi candidature kina dama muna, muna da association da muke taimaka ma mutane waɗanda suke Niger muna kai musu kaman maganganu da, da mu kai musu taimako kuma mun saba mu kai waɗansu daktar da suna zuwa suna Wato suna zuwa suna taimaka ma 'yan Nijar. Eh, Wato tun daman can kuna da wata kungiya da ke eh. taimaka ma 'yan Nijar eh. da ke tafiya Nijar da kayan tallafi musamman magunguna. To game da abin da shafi abinci fa. To na abincin nan ba mu hara ba, paske abincin nan in mun ce mu tahi da abinci daga nan wurin. Wata rana abincin nan sai ya lalace kamin ya iso a Nijar paske can bisa bout ake kai su. Wato ana kai su ta kwale-kwale kenan jirgin ruwa da sauransu. Eh to yanzu za mu gani hanyar da za mu samu in ana samu a kai musu abinci cikin plane. To a matsayinki na mace kina ganin zaki nasara a wannan takara taki? Eh mu dai abin da muke so mu yi muna so mu taimaka ma mata da yara da suke a can wurin. saboda mu muna nan muna ganin kaka abubuwa suke ci gaba don ka mu ma muna so mu taimaka ma mutanenmu na gida. Mm. Eh, to ya me za ki ce game da siyasar Nijar? Kina ganin ana baiwa mata dama kamar yadda ya kamata koko akwai gyara? To, ni dai ina tare da albade shi yanzu duka ya, ya gaggama mata ya sa mata a gaba cikin ƙungiyar shi. Mm. don yanzu saboda shine ni na gani ina supported him ina ah, goyon bayan shi hmm. saboda ya, sa mata gaba hmm. duka akwai mata da yawa da suke nan suna nan ga shiga cikin kungiyar shi saboda shine duka mata suka bi shi yanzu. To alaba da sa'a kallabi tsakanin rawuna. Kamar yadda kuka sani dai shugaban Najeriya ya koka kan yadda bangaren shari'a ke kin taka rawa wajen yaƙi da almundahana a Najeriya kamar yadda ya bayyana. Yau muna son ku kira wayarmu ku bayyana rawar da kuke ganin ya kamata bangaren na shari'a ya taka. Kafin nan ga sahabo. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai kira daga kwara, wake kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinami Bulawus kala kala nasifa kwara daga kwara a Najeriya. To Hajji Bello muna jin ka. Eh? Muna jin ka, muna jin ka. Eh ko da yake ina buɗa ne ni ana ana magana bangaren shari'a. Eh, eh wato muna kira ga ga Eh muna son mu ji a eh, wato shawararka ga bangaren shari'a game da rawar da eh, kake ganin ya kamata bangaren na shari'a ya taka a yakin da ake yi da almundahana a Najeriya. Eh to gaskiya din kira na ga bangaren shari'a to ya kamata a yi gaskiya duk wani wanda ya ci kudaden jama'a ko kuma ci kudaden al'umma to ya kamata a gurhanar da shi kuma a yi mashi shari'a wanda ya kamata domin ya zama darasi ga wasu ko ne komi matsayinsa a Najeriya. yake gudun mata. To mun gode sosai bari mu kaɗa eh. Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna. To sunana Ibrahim Alarama Mariga cikin Kaduna. To Mala Ibrahim. To gaskiya kiran da nake da shi ga ɓangaren ga ɓangaren shari'a na farko sani cewa fa su ne fa mataki na ƙarshe a ɓangaren ya zartar da hukunci. To duk abin da za su sa adalci su sa gaskiya kada su kasance su mai da mu can baya canji fa ake nema ya kamata a ce mutum in ya je kotu gaskiya shi ne za ta fitar da shi ba wai kuɗin da yake bayarwa ba ne zai fitar da shi domin haka kawai za su yi su taimaki mu najeriya su taimaki 'ya'yayensu da 'yan uwansu kai har da masu kansu gabaki domin idan ƙasan ta lalace to fa su ma zai dawo wannan lalacewar ya shafe su To mun gode da mun gode da gudunmuwarka. Bari mu kada can jamhuriyar koko kasar Benin Republic a jamhuriyar Benin kenan. Wake kan layi? Ibrahim ne. To Malam Ibrahim muna jin ka. To lalle ne abin a gudunmuwa ta ina son alƙalai masu yanke hukunci game da waɗanda aka samu da laifi ga yanayin sace-sacen nan. Muna jin ka. a tsaya duk wanda aka cimma da laifi ai mai hukunci daidai yadda ya kamata da laifin da ya aikata. Sannan su alƙalai ya cancanta cewa su ba da gudunmuwa game da wagga larura da ake yi a halin yanzu. To mun gode sosai da ra'ayinka musamman tun da ka kira daga wata ƙasa can a jamhuriyar Benin. To a kamar yadda muka ce muna ko so mu ji ra'ayinku game da kokawa da shugaba Buhari ya cewa bangaren na shari'a na kawo mai cikas bari mu kada abuja wake kan layi aliyu amanda mm, muna jin ka yawa gudun wanda nake so a taka wajen masu shari'a mm. Do' Allah a ta a taimaka do' Allah a yi musu magana do' Allah su taka rawa su ba Buhari goyon baya irin yadda ya kamata. Mm. Saboda ni a kwatan ma dan Adam ko wanda dan Adam nashi haƙƙi. wallahi don muna son su ba da goyon baya kuma su taka buhari kuma su ba buhari goyon baya To, ka san akwai kuma masana da ke cewa shi bangaren shari'a mai zaman kansa ne kusan haka dai, saboda kar a yi amfani da bangaren na shari'a a yi kama karya, shi isa wani sa'in ake ganin kamar shari'a na ɗaukan lokaci mai tsawo. E, to duk da haka nan akwai dibe dibe haka nan, amma abin da ya kamata ha cikin nutsuwa cikin ilimin nan da Allah ba su su taimaka a yi gauga don Allah su taimaka kowane mai shari'a ba shi nashi haƙƙi. To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu je mu gashuwa wake kallaye a gashuwa. Muhammad Abubakar. To muna jinka. Da gashuwa. To muna jinka. To ni gaskiya shawarar nake son bayar akan wannan ba. Mm. Wato ina son bayar shugaban kasar shawara kan ya kamata su ma hukumomin shari'a gaskiyar magana ya kamata ya dauki mataki a kai hmm. don su ma yadda kasar ta lalace haka su ma su lalace muddin bai dauki mataki su ma kansu a kansu ba ina tabbatar ba ya samu nasara kan wannan yakin da yake ba wani irin mataki kake sanya ɗauka tun da mai dokar bacci kamar ya koma gengedi eh gaskiya ne ni mataki da nake so ya ɗauka hmm. ya kafa musu kwamitin bincike su kansu sai an tabbatar da tsarkakar su tukuna sannan ya gabata da waɗannan mutane mutumin da yake da laifi bai sai gyara kuskure mai laifi ba to shin kana ganin idan aka yi haka yaƙi da almundahana ɗin ba zai samu cikas ba ba za a samu jinkiri wajen wannan yaƙi ɗin ba zai ba ai kamar kamar tsarki da kashi ah, ah, da fitsari ne ai lalle kai yadda za a yi waɗannan yadda kasa ta lalace tare da aka lalata kasar to mu eh, ya za a yi mai laifi ya gyara mara laifin abin nan wani mai laifin daban oh, oh. To, shin kana ganin idan aka yi haka wasu ba za su ga kamar ana shishigi ma bangaren shari'a ba da ike kamar shi bangaren na shari'a so wani sa'in yake dan taka birki ma bangaren zartaswa kada a yi kama karya da sauransu? A'a ina nuna maka ai su wannan kungiyar su ta alkalan mm. ai suna nan suna shiri ne mu ga cewa yaya zai ne. Mm. Yaya zai da ya zai da mutanen nan. To, mun gode sosai bari mu har yanzu dai muna arewa masu gabashin Najeriya muna baucin Yakubawa ke kan layi. Kana magana da kamisa akawunta azurin. To akanta muna jinka. Ni kuma ina so na a wannan ita kotu ta taimaka. Mm. dukkan wanda yake da laifi a kan wanda yake cin wannan a rashe wannan mm. to ta yanke masa hukunci daidai da wadda abin da ya aikata mm. ya abin da nake da magana a kai ke eh, kana ganin kenan kamar wani sa'in akan yanke hukuncin da ya wuce gona da iri koko kasa da abin da ya kamata a yanke din? Eh, abin da ne nake gani sai in ga cewar idan aka ce ana shari'a nan sai ka ga ta ɗau lokaci mai tsawo wadda har mu masu shaurara mu manta da me ake ciki. <laughs> To Allah ya kyauta. Bari mu kaɗa zazzau. Wake kalayi? Mutala mai tukunya daga Zaria. A to mutala kana da abu mai muhimmanci tukunya to muna jinka. eh to gaskiya ina magana ne akan maganar da bahari yake magana duk wanda ya ci kuɗi kamar yadda ake nuna a jarida muna fatan Allah isa kowaye shi ko ɗan gidanmu ne ya ci kuɗin talakawa a nuna shi jama'a su gani talakawa su gani a talakawa aiki. Wane irin nuna shi kake son aiki? Eh kamar yadda aka fara nuna su a jarida ga su nan da sauransu wani za ka gan shi shi nan ma a sel oh. wani shi nan a motar gidan yaro za a tafi da shi. In muna fatan Allah ya bashi tsawancin rai da tsawancin kwana. To mun gode mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudunmawa da mai niyyar bayarwa amma bai samu zarafi ba kuma muna fatan nan gaba za a ba da shawara koko a shiga shi wannan duma da ke gaba. Mun gode sosai. To yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da makonni na 24 na wasan La Liga inda Arsenal da take matsayi na uku za ta koga da Southampton da ke matsayi na takwas sai Sunderland da ke matsayi ta goma sha tara za ta koga da Manchester City West Brom Albion wadda ke matsayi na goma sha hudu za ta goga da Swansea City da ke matsayi ta goma sha biyar Manchester United da ke da matsayi na biyar za ta goga da Stoke City yayin da Chris crystal palace za ta goga da bournemouth sai kuma west ham united wadda ke matsayi ta shidda za ta karin battal da aston villa yayin da norwich city za ta goga da tottenham sai kuma leicester da ke kan gaba a wasan la liga ta ingila za ta kara da liverpool Kasar italiya ko ɗaya tilon wasa ne za a buga a ranar yau a makonni na 23 na wasan ƙwallon ƙafa na rukuni na ɗaya na wannan ƙasar inda sassuolo za ta goga goga da AS Roma sai kuma a Ecos ko kuma Scotland inda za a goga a ranaku na goma sha bakwai a ɗaya wasan tilon da ake yi a ranar yau. Partik Testal za ta goga da motar Well. Idan muka leƙa a Ligue 1 ta ƙasar Faransa, Monaco za ta goga da Bastia. Monaco ɗin dai tana matsayi na biyu ne yayin da Bastia take matsayi na goma sha uku sai kuma Olympique de Marseille wadda za ta taki ta kai ma Montpellier bakunci ita dai olympic de marseille tana matsayi na goma yayin da club din montpellier yake na goma sha bakwai a wasannin ligue 1 na kasar faransa a hannu ɗaya kuwa a yau ne talata kungiyar kwallon kafa ta kasar italiya juventus de tira ta ba da sanarwar cewa mai buga tsakiya a wannan kungiyar sami kedira zai shahe makonni biyu zuwa makonni uku bai taɓa kwallo ba sanadiyar jin ciwon da aka tattara sata dama a lokacin wasan da ya haɗa ke veveron da da Juventus da Tiran a makon da ya gabata. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wata ziyara kwanan nan zuwa Cambodia, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana fatansa na cewa cambodia za ta samu cikakken alfanan tafarkin dimokuraɗiyya mai jam'iyyan siyasa da yawa mr kerry ya ce amurka ta damu da ganin ana kula da haƙoƙin jama'a da 'yancin bai ɗaya da kuma shugabanci na gari samun ci gaba a duk waɗannan ɓangarorin na da muhimmanci sosai don samun cimma damar ƙawancenmu haka kuma yana da matuƙan muhimmanci ga cimma fata da muradan jama'a cambodia in ji keri A wata ganawa da ya yi da Firayim Ministan Cambodia, Hun Sen, Sakatare Kerry ya ƙara jaddada cewa gwamnatocin demokuraɗiyya na da haƙƙi wajen tabbatar da cewa duk zaɓaɓɓun wakilai na da damar gudanar da ayyukansu ba tare da tsoron za a kai musu hari ba ko za a kama su. Wannan ya haɗa da shugaban 'yan adawa, Saham Rangsi, wanda aka tilasta wa yin hijira bayan da gwamnatin ƙasar ta sa a kama shi bisa laifin ɓacin suna da ya yi wa ministan harkokin wajen ƙasar Hauna Ham Hong. Don haka yayin da Cambodia ke shirin zaɓe cikin shekara mai zuwa da kuma ta 2018, yana da mahimmanci a ba da damar yin muhawara sosai amma a cikin lamana. Sakataren ya kuma ce har yanzu Amurka na son ta haɓaka ƙawancen tattalin arzikinta da Cambodia Tabbas Amurka ita ce ƙasa mafi girma da Cambodia ke turawa kaya a yanzu haka. A watan Nuwamba bara waccan, ƙasashen biyu suka gudanar da taronsu na farko akan tattalin arziki. Mr. Kerry ya ce, yanzu muna sa ran ganawa ƙulla yarjejeniya akan kasuwanci da zuba hannun jari nan ba da jimawa ba. Kuma za mu ci gaba da duba hanyoyin da za mu zurfafa ƙawancen namu na kasuwanci da saka hannun jari. ciki har da taimakawa wajen magance cin hanci da rashawa da kuma duba hanyoyin da za su ƙarfafa hukumomin shari'ar ƙasar. Don haka, Amurka na marabtar Cambodia zuwa wajen taron ƙolin ƙungiyar ƙasashe goma daga kudu maso gabashin nahiyar Asiya da ake kira ASEAN, wanda za a yi a cikin wata mai zuwa. Wata barazana ga ƙasashen guda biyu da ke ci masu tuwo a ƙwarya ita ce, yaƙi da tsagerancin da ke haddasa tashin hankali. Prime Minister Hun Sen ya bayyana muradin Cambodia na shiga ga gamayyar ƙasashen da Amurka ke jagoranta wajen yaƙar 'yan Daesh, wato sabon sunan 'yan ƙungiyar ISIS. Haka kuma, Amurka ta haɗa hannu da Cambodia akan wasu batutuwa ciki har da kiwon lafiya da samun wadata abinci da kuma tsabtace fannin haƙa. Yanzu haka akwai wasu shirye-shirye a ƙasa a Cambodia da ake kira Fulbright da kuma Peace Corps programs. Kuma Amurka za ta ci gaba da taimakawa wajen samun ɗoraren ci gaba a yankin rafin Mekong. Amurka kuma na nan a kan bakanta na ƙawance da Cambodia da sauran mambobin ƙungiyar ASEAN don amfanin yankin da kuma duniya baki ɗaya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kamu ga labaran duniya amma a takaice ga na Sokoto. To Ibrahim kungiyar ba da aka ta duniya ta Red Cross ta kaddamar da wani asusu da ta ce na gaggawa ne jama'a nemi kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen yaƙar cutar nan ta sauro ta Zika wacce aka ce tana ya aibi ga mutane akalla miliyan hudu a ƙasashen nahiyar Amurka. yau ne ita red cross ɗin tare da haɗin kan red crescent suka kaddamar da shi wannan asusun wanda suke ce suna neman dala miliyan biyu da dubu ɗari uku domin amfani da shi wajen tunkara ita wannan cuta ɗin a hali yanzu kuma wani wato ɓallar wannan cutar ta zika ya tilasta wani kamfanin kera motoci na ƙasar india dole ya canja sunan wata sabuwar mota da zai kera wacce a da ya so ya sa mata suna zika ɗin da a gobe larba ne ma aka niyya kaddamar da nuna motar a wani bikin gwajin motoci na birnin new delhi amma kuma yanzu magana ta canja shugabannin kamfuna da masana'antun samar da wutar lantarkin kasashen mana afirka haɗe da 'yan kasuwa masu zuba jari na kasashe daban-daban kuma suna gudanar da babban taron kolin sun shekara-shekara na bana a nan washington To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin aliyu mustapha na sakkwato da ya tani gabatarwa da julie lethis gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu jim hammond ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.